to bismillahir rahmanir rahim zami majalisi na goma sha takwas a cikin littafin alwahmiyatul waqti fi hayatul talibin muslim khamisan abu na biyar alwaqt wa hayatul talibin nishatiyatu lokaci da yadda ya kamata ɗalibi ya tsara shi ya kula da kuma rayuwarsa ta nishadi wato rayuwarsa ta ɗan hutawa da shakatawa يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه ملامه المسلم المجتمع ملامه المجتمع المسلم الذين انشدوا مال القرضاوي ينا فدي أتشل تافنسا ملامه المجتمع المسلم الذين انشدوا يتي إن الإسلام للي مسلمشي دين واقعي دي الدين ندي داتي دحال رايوان متم إن أنت واقعي شيني أبن ديكي تفيا دي رياليتي alwaƙi'iyya realism kenan eh, alwaƙi' reality kenan abinda gashi haka yake ba za ka musa shi ba fa huwa ta'amalu ma'al insani kullihi musulunci ya zo ne domin ya yi mu'amala da ɗan adam ga baki ɗayan ɗan adam bai ɗauki wani ɓangare na ɗan adam ba shi yasa za ku ga tun in ana tarihin tarbiyya tun can zamanin irinsu su irinsu irin Platon da makamantansu in sun tashi za su yi tarifin mai tarbiyya sai su kalli wani bangare na dan adam sai su yi tarifin amma musulunci ga baki ɗaya yana lura da ɗan adam a matsayinsa ga baki na ɗan adam wato ruhan wa jasadan ɗan adam ruhinsa da kuma jikinsa ruhinsa na da buƙatu jikinsa na da buƙatu jismihi wa ruhihi musulunci na kula da ɗan adam ta ɓangaren jikinsa wa ruhihi da kuma ransa shi ya sa musulunci bai yadda kawai shi kenan mutum ya zo na ta cin abinci ba amma zuce shi kuma ba tsarki ya khadimal jismi kam tas'ani khidmatihi atatlubu ar-ribha mimma fihi khusran aqbil 'ala ar-ruhi fastaqmil fada'ilaha fa anta bir-ruhi la bil-jismi insanu kana mutuwa aka cire ruhin sai a ce ma jussatu sai ka tashi daga insan sai ka zama Ka kaga gawa ke sannan kuma ba a ce kawai mutum ya ce shi ba zai ci abinci ba kuma ya rika azabtar da kansa ruhinsa kawai yake kula da shi ba a da wannan ba wa aklihi sannan dan musulunci yana kula da hankalin ɗan adam wa wujidanihi sannan kuma da abin da ɗan adam yake ji na jin daɗi a jikinsa wujidan abin da zai sa zuciyarsa ta ɗan huta shine wujidani wa yutalibu an yi ha jami'an sannan musulunci yana neman ka ba duka waɗannan ɓangarorin abincinsu ka ba ruhi abincinsa ka ba jiki abincinsa ka ba hankali abincinsa ka ba wujidani abincinsa bima yushbi'u hajataha abinda zai kosar da bukatun waɗannan ɓangaroran duka fi hududi li'tidali kuma ana bukatar ka zama tsakatsaki an gane tsakatsaki an ba da labari an ce wata abida mai bauta zahida wani ya zo wucewa sai ganta tana ta sallah tana ta sallah can kuma daga baya sai ya ganta kawai sai ya ya zuciya sai yaga ga ana mata kitso ana mata kwalliya sai ce ke ya haka kuma shi ma abidin ne sai da na sallah kuma yanzu me wannan sai ta ce walillahi minni janibu la udhi'uhu walillahi minni wal bitalati janibu ta ce Allah yana da bangaren sa a tare da ni inna li rabbika alayka haqqan sannan wa inna li nafsika alayka haqqan sai ta awwala wannan hadisi to da kaɗan adam baya zama kawai shi kenan kullum a ce ta ibada a sa'atan wa sa'atan ya hanzala haka ne su mai yi ma hanzala wasiya shi ya sa sahabban annin salama mun karanta da ku a nan a cin ashima'il muhammadiyya annabi sama sahabbansa sukan zauna hasi wata a tsakanin junansu ne ya rika jefa ma ɗaya kankana sai a ɗau kankana sai wanne ya jefi wancan da ita a yi dariya wancan ya jefi wancan da ita a yi dariya kuma masu sama yana kallon su bai hana su ba saboda annan sama ba bakon zafi bane ba yadda wasu ke so kawai nan a zauna kullum kama ana gidan mutuwa ba ba zai yiwu ba ɗan adam ba zai iya rayuwa haka ba sai da ɗan nishaɗi ya yi murmushi ya yi abin da zuciyar shi za ta sanyi wata rana alladhi huwa sifatu ibadir rahma wanda itidalin nan sifar bayin Allah mai Rahama kenan walladina idza anfaqu daga cikin sifofin masu bayin Allah mai rahma waɗanda idan za su yi amfani da dukiyarsu shine infaqi lam yusrifu ba su almubazzaranci wa lam sannan ba su makwadanci wa kana baina zalika ƙawaman ai wa kana infaquhum baina israfi wa at shi shine ƙawamanta. da amfani da dukiyarsu a tsakiya suke amfani da dukiya ba su almubazzaranci sannan ba su makwadanci a gidan shi abinci za a ci ba zai zo ya san rabin tiya zai isa ba sai ya ce a dafa tiya ɗaya da rabi ba kawai a ta sufa akan abincin sannan ba zai ce a haba a dafa gwangwani hudu a dafa kwata shi nan a sha ruwa ba a wannan rabin tiyan za a dafa Ka ga bayyana taqdiru da israf kenan yadi za a sa ya san yadi hudu ne zai isa ba zai ce a samun yadi shida ba in ta kawai huyala in ta tafiya kawai a ƙasa alama akwai Yaushe za a zana ta wani kamfa sannan kuma a gefe guda ba zai ce a sa mushi yadi uku da rabi ba yanzu yana matsa matse a daidai wa daidan nan zai walaisa haza kulkahun fi amrin fakar wannan ba ɗabi'a su bace abu ɗaya kawai domin ayin faɗi aka faɗi ko nan yana mana karin bayani ne kada wani ya rugo ya ce mummunai bayan Allah mai rahama kawai a infaki ne suke da sifa ta qawam ta itidali ta wasatiyya a'a bal huwa khulqun asasiyyun 'amun fi kulli al-umuri saka tsaki dabi'a ce wacce take ta tushe kuma dabi'a ce ga mammiya a kowane lamari za a yi huwa al-manhajul wasatu lil ummati al-wasati shine tsari na tsakiya matsakaici ga al'ummar da Allah ta'ala ya siffanta ta da cewa ita ce al'umma madaidaiciya al'umma matsakaiciya al'ummar da ba ta guluwi ba ta tafriɗi ba ta ifratu wa iza kanatin riyadatu idan motsa jiki shine riyada to gazzil gisma, ai su ne shine abincin jiki ko ba abinci da kuke ci ba shine yake laba jiki lafiya daga cikin damuwar da ake da ita yanzu a duniya ai cin abinci ne eh wa qala li at-tabib akalta shay'an wa da'uka fi ta'amika wa shirabi haka mutanabbi yace na je ban da lafiya kullun ciwo likita yace mini cuta kafa na tsakanin abincin kai akalta shay'an wa baka ci wa da'uka fi ta'amika wa shirabi dama kuma ciwon ka na tsakanin cin ka ne da shanka ana ke samu al-ma'idatu ummu da'i ko wal himyatu ummu dawa'i ko su ce al-ma'idatu baitu da wal himyatu ummu dawa matsarma ma inda abinci ke taruwa to nan ne gidan ciwo himya ka cin abu ka cin wasu abubuwan da kasan za su cutar da kai shi kuma shine magani na asali mala albani rahmatullahi alaihi a cikin sisir alhadisu sahiha ya bada ƙisa kansa ko cewa ya zauna kusan ya sa kansa cututtuka suka dame shi ya rasa lokacin yana bincike yana shekarun shi ba su nisa tsufa ya zo ya je cututtuka har ya zama ya a'ayal sai da ya gaje da likitoci kawai ya sa kanshi ka'ida kawai ya zo ya koma bai cin komai yace sai dai la atanawalu kullu yawmin illa al-ma'a safi yace sai dai ruwa mai kal kawai shi yake sha yace fa bari'tu min aksariha yace sai ga na warke daga mafi yawancin cututtukan da ke damu na to kaga himiya kenan to to ba wai kai mutum ya ta cin abinci ba ina motsa jiki in ka ci ka motsa jiki sai yasa in ka ci abincin dare suka ce da abincin da kaci ya wuce awa ya wuce karfe takwas din dare a yanzu a wannan zamanin namu guba kaci duk guba nake ci Allah shi kyauta yi mana karfe takwas ka ci abincin dare amma yin goma nan da muke kawo zubin sai sha ɗaya Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya har sha biyu ina kaiwa ban ci abincin da rabo wani zubin Allah ka ga da damuwa to in kai wannan yi kokari ba da ka cika kwanta ba samu alal aƙalli minti hamsin sai kai ta tsalle-tsalle sannan ka kwanta amma kana ci ka kwanta shi ne ya yi kumburin ciki ya yi sai ya ja maka rashin lafiya to kunga a jisma an riyaba tugazzir jisma ai motsa jiki shine abincin abinci shine abincin jiki afuwan wal ibadatu tugazzir ruha ita kuma ibada ita ce abincin ruhi ka bauta ma Allah da shi zuciya kake tsarkaka ita ba ta da abinci sai imani wal ilmu yughazzi al aqla shi kuma ilimi shine abincin kwakwalwa kwakwalwa ba ta da wani abinci fiye da ilimi fa innal fanna yughazzi al wujdan abinda ake ce ma fan art shi kuma shi yake shi kuma yughazzi al wujdan shine abincin dan shakatawa Eh, yanzu nan yan baitotan da aka yi da aka dan karanta su nan baitotan nan ai dai sai ka ga mutum ya jagije shi yasa ai magabata al-Imam yake faɗi a cikin alfiyar sai yake a cikin Adabul Muhaddis yace me sai yace wa al majlis bin nawadi in aka zo aka yi hadisi aka yi majalisi aka bada hadisai da yawa aka yi riwaya to muhaddisi wa al majlis bin nawadi sai ya cika majalisinsa ƙarshen abin da zai ba da nishaɗi shine nawajin ya da wani labari mai ban dariya ko ya ɗan kawo su baitota shi sai a tashi da su shi sa ba za ka ga muhaddisi ɗazin na yi mun karanta baitotin ya a yabu sannan mun karanta na na sauri wakila kuma muhaddisu Wani ridu bil fanni alƙarbawu ya ce abin da muke nufi da art an nau'ar raƙi. nau'i nata domin yau duniya ta baza abin da ake ce ma art an mai da shi kawai abubuwa na lalacewa da baɗala da zubar da mutunci ko haka aka ɗauka ga gidajen talabijin nan kala-kala abinda suke ma entertainment su ne wannan alfannun yake magana kansa arraki wanda yake maɗaukaki alladhi yasmu bil insa wanda yake ɗaukaka matsayin ɗan adam ka haddace baitota babu laifi ka ji waƙoƙi ka saurari waƙoƙi waɗanda suke na hijima wanda babu kiɗa a cikinsu duk suna cin alfannu waƙoƙi na hijima wanda za su sa maka ka ji daɗi ga su nan muna da masu hikimomi na hausa da yawa yanzu akwai wanda yake yake sauraro wasa take kaɗawa kantama wannan bawan Allah akwai hikima eh, waƙoƙin shi akwai hikima abubakar kantama ba ina da wata waka da yi ma ƙur'ani wane mutum maganar subhanu mai girma kowar zike ƙur'anu ba zai tsiyace ba ko ba tsiya ce ba to wannan waka ce mai hikima sosai to irin waɗannan mutum ya rika sauraron su na hausa ne na larabci ne in ba akwai na turancin ingilishi ya ji idan su ingilishi ba su da waka ne ba su da waka eh, sai dai haɗe-haɗe june-june ne dama ma ba waka ba su da waka ai an sha da su ba baiti shi ya za hatta masu yi in kaga an yi sai dai su karya su ki saba ma ka'idar su dau auzan din larabci lallazi ya habitu bihi ba wanda zai kaskantar da ɗan adam yanzu akwai abin da aka yi kana yi sai mutuncin kai yi ko ba haka bane yanzu hatta wannan abin da zaka ga matasa sun sa ko zai ga mutum ya sa wani abu a kunne akwai wanda ya ɗalibin ilimin ya da an gan shi a cabawa ne ya za ka ka zo kuna yin wannan abu ai ba na ku bane kawai mutum ya wani tafiya ya sa wani abu a kunna kawai ga la sabon mahaukaci Allah ya naga yin wannan kamar yadda ake cewa Huzaifa ya tsinka layin nan a kunnan wani haka nake ji kamar in je yin tsinku sun ce yanzu ina tafiya ka sa wani abin nan kawai kai ga sabon majinuni ku daina wanda suke su bari Allah shi kyauta وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين